almajirai da 'yan mata masu aikatau da yaran da ke garin ramba a rariya wani rukuni ne na al'umma da kusan ana iya cewa an manta da shi a wannan zamani na fama da annobar corona mafarin shirya wannan taron horo na kungiyar kare hakkin yara konaf niger don gwadawa likitoci dubarun kula da irin waɗannan yara a ci gaba da ƙarfafa matakan daƙile yaɗuwar ƙwayar cutar ta covid-19 malam ganda sale na daga cikin shugabannin wannan kungiya likitoci ne ake ma horo saboda su da kansu su ta yi su yi ma waɗansu group wanda ake ce marole a yi musu horo kun har ka covid akwai waɗansu mutane da amince da su suna yi su so su ɗauko ciwo a samu kowa kamar su wane ne akwai waɗannan aiki-aiki wanda ake ce mashon freedom masik kusan kullum suna cikin gidajenmu akwai kuma almajirai almajirai suna bara ko'ina suna shiga ko'ina amma ba kulisi ba har yanzu akwai yara da suna bis titi wanda ake kyama yara titi su ma ya kamata a kulursu don mu samu mu kawo mu ma namu taimako don a yaki da wannan mugun ciwo. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da sha'anin bunƙasa kiwon lafiya mai du Monde reshen ƙasar Belgium ita ce ke ɗauke da ɗawainiyar wannan taro wanda daga bisani mahalartansa ke da alhakin koyar da mambobin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu dabarun da suka koya a yayin wannan zama kuma la'akari da hadarin da likitoci ke fuskanta a wannan lokaci na annoba ya sa mdm belgique kaddamar da wannan shiri da soma ba su horo kamar yadda wakilin kungiyar bubakar karaje ya bayyana pourquoi la formation des formateurs vous êtes en la chaîne de, de transmission du système de santé. A gobe Laraba 16 ga watan Yuni ake kammala wannan taro da ke daidai da ranar yaran Afirka wacce ta samo asali daga kisan yara bakar fatar da aka bindige a yayin zanga-zangar adawa da wariyar launin fata da ta gudana a 1976 a birnin Soweto na Afirka ta Kudu. Saboda haka shirya wannan taro a wani lokacin da ake tunawa da waɗannan yara yunkuri ne da konaf niger da mdm belgique ke amfani da shi don tunatarwa game da 'yancin yara a fannin kiwon lafiya sule muni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.